Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Masauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon mun samo wani mutum da ake kira Alhaji Aminu Tudun Wada. Ya faɗa mana cewa bai yi karatun boko ba ko da firamare kuwa saboda ya rasa keken da zai hau ya tafi wannan tasa ya ce ba zai bar wasu a rayuwa su kuma su kasa zuwa makaranta saboda rashin keke ba. Saboda haka sai a biyo mu. salamu alaikum. Aminu alaikum salam. dawa muke magana da farko? Kuna magana da Aminu Ahmed Tudun Wada wato wani gurgu wanda aka haifa a jihar Kano a tudun wada wato tudun wada nan nasarawa local government ta jihar Kano. Gurgu ne ni nake tafiya hakan nan a tsugune. Yau ka ce gurgu amma sai in kira ka ni mai bukata ta musamman. Yau wato mai bukata ta musamman. Yau wadan ina ina ina ta faɗa da jama'an masu cewa guragu na kasassu mun dai sa shirin suna ne saboda ka san me muke magana akai. Eh gaskiya kam. Yawwa da farko ya akai ka sami bukata ta musamman ta rasa kafa da sauransu. Ah na samu wannan larura ne a lokacin a alif dari tara da sittin wato 1960 aka ne amma alif dari tara da sittin da biyu zuwa da uku na kuma sai na samu na matsala wato kamar fulfo ya zama na eh. a mata aiki sai dai ana yana daga nan kuma shi yana tare da abokan aka samu a makaranta sai ta kasance kuma ga rashin wanda zai kai ni kuma da rashin keke mm. to sai ya sa ni ban yi farmarin ba. da ka taso ya aka yi to ka yi karatun zamanin daga baya koko baka sami ba a ba sami ba daga baya ma eh. amma abin da ya hana ni keke hmm. ko da ga na to ko ne ya hana ni zuwa hmm. to ni kuma da na girma sai na shiga kawai na kama walda inda hmm. zan iya haɗa keken guragu har in haɗa babur na guragu har in haɗa musu mota su tafiya kai saboda keke ne ya hana ni yin karatu ni kuma ba zan bari nan gaba keke ke hana wani zuwa makaranta ba. Ita kake ha yanzu? Yawwa dole sai ta zame min sana'a yanzu hakan nan da ita nake. Eh. Da duk wanda biyo rob hmm. ba kiran about na airport zai ga inda ake sai da kekunan hu to ina nan gurin. To a na ma san inda kake magana din kenan. Yawwa to a nan gurin nake. Eh ka ce ka ce in nazo Kano in nazo Kano kenan ka ce in ka ziyara in hira da kai kila har mu dauka a bidiyo. Wallahi komai kake so dan ma'aikatan ku na rediyo America jamus mm. france wane ne eh. duk za su cnn duk za su zo gun suke zuwa su dauka nake horar da sauran masu bukata ta musamman musamman gura gudan uwana na kasa su kashi uku na ke kashi daya daga wanda yake da shekara bakwai ko takwas to duk yanda za a yi tafi firamare sosai sai ya tafi firamare wanda kuma ya wuce shekara ashirin to ya zo mu koya masa sana'a a nan inda muke da kuma muka ga yana da ilimin boko yana da takardar makaranta za mu ko mu je mu kokari gwamnatin jiha ta dauke hmm. su aiki kamar yadda ake daukan kowa a aiki to ana muku hakan kuna samun biyan bukata eh a haka muna samu dan tun daga kan lokacin Idris Garba lokacin da Babangida ya mulki a Najeriya to ya muka fara samun damar a fara daukar masu bukata ta musamman daukar aiki a Najeriya. Don a lokacin nan baban gidan da ya ce to yana da bukatar kowace ministry a ba mu percentage guda biyar na gurgu makaho kurma har da kuturu eh. a ɗauke su aiki saboda haka har ma ake ce mana wato mai kuturu zai baka ce ban ruwan fulawa an fi a gaira bara eh. tun da an ce kuturu saboda a kila dai a ce an daina ganin mu muna bara a bakin titi to abin da muke kai kenan dabarar da muke kai kenan abin da nake son tambaye ka shi ne. Eh, wannan zamani na siyasa ga shi ka faɗa lokacin eh. baban gida ga yadda aka yi da ku na maganin cewa ba ku dan wani kaso a wurin ayyuka a siyasa kuma ya eh. abin yake tafiya a yadda kake kallo a harkar siyasa nan ba ba sai mana dalilai a nan mutum ɗaya ne ya dage mana a siyasa a Najeriya shi ne Sila Lamido ya ɗauki gurgun mu guda ɗaya a jiga fashi mm. mazaɓa guda duk ya fito dan majalisar jiha ina jin kwanakin ba ma na ji kun yi hira da kai da shi eh, saboda haka abin nan mm. yawa saboda haka a nan ne aka ba shi amma siyasa duk yadda za mu shiga siyasa a najeriya mm. ba su da lissafin cewa wai me bukata ta musamman kamar gurgu ko makaho ko kurma yana da wata basira a kan shi mm. wacce zai iya ba wa mutane gudunmawar da za su kare da shi kamar yadda ake yi a kasashen waje to mu har yanzu nan afirka mm. ba su waye da wannan ba duk mm. da mutum yana tunanin ya za a in jefa wa mai bukata ta musamman eh. ƙuri'a ta mm. waɗanda ba su da bukata ta musamman musamman an jefa musu ƙuri'ar ba su yi mana komai ba bari su sun manta zuciya ce sun saba ganin mu akan titi ne gurin bara duk yanda muka je gurin yan siyasa muna wani abu sai ka ga suna mamakin waya ake ma magana mm. ta ta ma da muke yi har muke iya magana kirki eh. amma an an zo wajen zaɓe ba sa iya zaɓen mu zamanin soja baban gida eh. ya ba da dama ta yadda za ku samu yanci da wasu 'yan abubuwa haka na dama a rayuwa a siyasance kuma ka nuna mana kai ma wannan dama ba ta samu samuwa yadda kuke son ta ba kuna nufin ku eh. ce a mulkin soja an fi kula ma da ku ne a lokacin fiye da ma da siyasa da ake ta cewa ita ce mai yancin kowa ta ba shi waye waye to wallahi a lokacin soja dai ka mun fi samu mm. amma yanzu don a lokacin baban gida a nan jihar Kano masu bukata ta musamman musamman mu zuwa mm. wallahi sai da aka ɗauki mutum ɗari da biyar aiki ban makafi ban da mm. kurame to malam ibrahim shekarau ma da ya zo sai da ɗauki sama da mutum ɗari uku a siyasarsa inda shi zuwa ma muka yi muka ce masa don Allah ka ba mu mai shawara mai ba da shawara ta masu bukata ta musamman a jihar Kano da ya fara yi sai da jiha goma sha bakwai a Najeriya kudu da arewa sai da suka yi. Eh sun kwaikwaya. Suka ba mu SASA. To an dai samu kenan wasu tsiraru a cikin 'yan siyasar da suka tabuka kenan. a cikin 'yan siyasar da suka tabuka. Eh to amma bari in koma. Kuma da ya zo muka yi ya zama eh, malam ganduje da ya zo ya sake yi. Mm. Kaga Kaduna na da S sannan. Eh. eh. Katsina na da ita. Mm. Ah, Yola na da ita. Shugaba Buhari ma yana da nashi. Yawwa duk kowace jiha suna yin nasu. Mm, gwamnatin tarayya ma ta yi nata ɗaya. Gwamnatin tarayya yanzu kaga an ɗauki Dr. Hankali. Eh. Daga Benue State an Haka. To mu da eh, da mu kokarin da muke yi yadda aka yi women affairs. Mm. Ya kamata a yi ma'aikatar masu bukata ta musamman. Mm. Ita ce za mu karanta kanmu a local gamman a state a tarayya Mm. da sauransu kaga nan ne mai mai bakada sama idan ya taso mm. mun san zamu kokarin mu tura su makaranta mm. wani an kasa mai bukata ta musamman a makaranta kafin ya gama firamare ya fara jin kunya bara ah, da ya shiga sakandare ita wata ka ya dawo daidai da kowa wato kana nufin kenan kamar rashin ilimi yana sa mutum sai zuciyar ta tafi gaba ɗaya sai ya ji bara ce kawai mafita wallahi ita ce kawai hmm. ba wacce ta wuce wannan dan yanzu a Kano idan ka zo hmm. mun yi kokari duk primary school din da zaka zo ka gani a Kano yanzu aka zama da ake ba za ka rasa mai bukata ta musamman hmm. musamman gurgu a primary ko a secondary ko a jami'a ma yanzu yau wani bacin rai da muke da shi a cikin satin nan gurguwa ce ta je take karatu a a gurgu yake karatu a health technology sai da ya yana yi wai aka aiko supervisors daga abuja suka zo da wannan gurgun ba zai yi ba yau muna da ah, gurgu wai su ce ba zai yi ba yana da kisan guda ɗari biyu da talatin mm. da shida zai kanta medicine and mm. sojarin mm. wallahi tallahi aka hana yara na aka da shi kwamfuta ah. to kaga ai oh wai ana ga kaman ba zai iya ba mutane kuma su gwamnati suna dakushe mu su ana ga ba zai iya ba eh. ko ba gaskiya ba to shi yasa Mm. kuma mun da ilimi yanzu shine ka ga ni ban yi primary ba ban secondary ba amma America nan ta ku wallahi shiga ta biyu a America ka gani kwarai na shiga America 2006 mm. mm, na shiga America 2009 eh, kuma ga sanadin kila sana'ar eh, kuma na zo na ga yadda kasassu suke a America ake maka musu amma a nan gida kai da a taimakawa kai ake kyara ko in muka yi ministry suna daukan ma'aikata aiki mm. amma wallahi sai mu tura mu tura sai ga an dauka kulli sai dai gwamnati mm. kuma abin da yake da ba mu haushi a ciki ya mutum yana aiki a ma'aikatan mutum idan na kasa sami shi shi fara kora ko a yanke maka hannu ko kafa ko wani abu ya faɗa maka a sai ga an cire mutum daga aiki. Mm. Maimakon a tirere shi. Saɓanin nan turai. Mm. an zo ɗaukar aiki mai buƙatar sama a ake fara ɗauka. Mm. Don a kare mutuncinsa, a kare addinin shi, a kare a kare community. Gashi ana ce ma eh. Alhaji Aminu. Shin irin su aikin haji irin za ka ji ana cewa ai masu kasa din nan kan misali kaman kai da kake da cewa baka da kafa misali za a ce har ka eh. je aikin maka. ka rayuwa yaya rayuwa kalubale ce yaya kake tafiya da ita <laughs> a aikin maka na je aikin maka tun ah, alif ɗari da tamanin da shida da tamanin da hudu ma na fara zuwa eh. saudi arabia har da tamanin da takwas na zuwa hmm. amma idan na je can idan na ga yadda ake kyautatawa mutanen kasan nan zan iya hawa wuliciya hawa bi zan kamarwa akan wuliciya zan iya komai da ake zuwa jifa ne kawai ke gagarata saboda cinkoso a gurin to alhaji aminu da haka za mu tsaya sai wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti, Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.